Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19, 31, 49 da kuma mita 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. masauraran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, da fara'a, da nomad, da dalol, da kuma niya. Haka kuma za a iya jin mu a ko'ina ake a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne a shirinmu na safe sannan kuma tare nake da Jummai Ali daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ga labaran duniya amma kaninsu. Jiya Lahadi wasu mahara suka kashe mutane goma sha shida a kasar Ivory Coast sannan kuma wani bam da aka ɓoye cikin wata mota ya tashi ya kashe akalla mutane 34 a Ankara babban birnin ƙasar Turkiyya jiya Lahadi. wata kungiyar 'yan tawaye da ta yi shekaru tana fafata da gwamnatin afghanistan ta ce za ta shiga shawarwarin sulhu da za a yi a ƙasar. To sai a dakon cikakkun labaran. A yau ne kuma za mu ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai ziyarci kasar Equatorial Guinea. Kakakinsa ya faɗa wa muryar Amurka cewa. haɗin kai da makotanmu don a maganin matsalar tsaro da ta damu Najeriya. To bayan jin wannan dalili kuma shugaban EFCC ya tattauna da sashen Hausa na muryar Amurka inda ya faɗawa abokin aikinmu Aliyu Mustapha cewa sun sata kudin gwamnati wajen 2.1 at one time a lokaci guda a lokaci guda sun kashe turai dala ne 2.1 billion dollars you can imagine To za mu ji kuma shugaban da'irar malamai ta duniya a kasar Saudiya ya sauka a Najeriya don yaƙi da mummunar aƙida sai kuma shirinmu na ciki da gaskiya tare da Ibrahim Alfa Ahmed. Amma da farko bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. kawar ƙungiyar al Arewacin Afirka ta yi iƙirarin cewa ita ke da alhakin wani hari da mahara guda shidda dauke da makamai sosai suka kai Grand Bassam wani wurin shakatawar gabar tekun a ƙasar Ivory Coast suka kashe farar hula goma sha hudu da sojoji guda biyu a jiya Lahadi. Shugaban Ivory Coast Alan San Otara ya tabbatar da yawan mutanen da aka kashe kuma ya ce su ma maharan an kashe su. wakiliyar muryar amurka a yankin emily love ta ce ta ga akalla gawawwaki guda shida a ƙasa wani shaidan gani da ido ya faɗa mata cewa maharan guda hudu sai da suka kururuta a kubar kafin suka buɗe wuta a kan mutane tashin wani bom mai karfi ya ratsa babban dandalin ankara babban birnin kasar turkiya a jiya lahadi ya kashe akalla mutane 34 ministan kiwon lafiya na kasar mohammed ma'azu noglu ya ce yanzu haka ana jinyar mutane 125 a asibitocin birnin ankara mutane 19 sun ji mummunan rauni mr noglu ya ce take a wurin mutane 30 suka mutu a yayin da kuma wasu guda hudu suka mutu a asibiti ministan harkokin cikin gida na kasar efkan ala ya ce yau litinin dinnan idan allah ya yarda ake sa ran kammala bincike an kai harin ne da kwanaki kwanaki biyu bayan da ofishin jakadancin amurka a turkiya ya ba da kashedin cewa akwai yiwuwar za a kai wannan hari ya kuma buƙaci mutane da su guji wannan wurin domin kiyaye lafiyarsu wata kungiyar 'yan tawa wadda take fafata kafada da kafada da kungiyar taliban a kasar afghanistan ta ce a shirye take ta halarci shawarorin sulhu da gwamnatin kasar duk da ta baban da take da shi game da niyyar samun zaman lafiya na ɗaya bangaren A makon jiya shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani ya sabunta ta yin shawarwarin sulhu ga dukkan kungiyoyin 'yan tawayen kasar a wani yunkurin kawo ƙarshen yakin da ya daidaita kasar da aka yi shekaru biyar ana yi. Mai magana da yawon gwamnatin haɗin kan kasar Javad Faisal ya yi maraba da sanarwar. Ya faɗawa muryar Amurka cewa labari ne mai faranta rai da muhimmanci domin ƙungiyar Hezbollah Ismail Shafur ta yi shekaru tana fafata da gwamnatin ƙasar ya kuma yi kira ga sauran ƙungiyoyin 'yan tawaye da siwa Allah su halarci wannan taron domin taimakawa wajen kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar. a jiya lahadi sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya zargi kasar syria da laifin cewa kirkiri tana kokarin dagula shawarwarin samun zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya wanda ta ɗauki ɗawainiyar gudanarwa da nufin kawo ƙarshen mummunan yakin basasar ƙasar na shekaru biyar ya ce syria ta yi haka ne a lokacin da take bukata kada a tattauna da a lokacin da take bukatar kada a tattauna batun tumɓuke shugaba bashar al daga mulki a wajen taron mr kerry ya ce an sami damar rage tarzoma a kasar da wajen kashi 80 zuwa 90 daga cikin 100 tun lokacin da aka tsagaita buɗe wuta makonni biyu da suka shige to amma ya ce gwamnatin assad ita ce babbar mai keta ka'idar yarjejeniyar kafin shawarar da aka shirya a yau litinin ministan harkokin wajen syria walid muallim ya yi wa mashawartan kashedin kada su kuskura su bullo da batun maganar makomar shugaba bashar al-assad akan ajandar taron ya ce tattauna da duk wanda ba za su tattauna da duk wanda yake neman yin magana akan shugabancin kasa kasar ba. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican a nan Amurka, rikakken attajirin nan Donald Trump yana ci gaba da musanta cewa shi ne ke da alhakin tarzoma da ta ɓarke a wajen gangamin siyasar da ya yi yana kuma ci gaba da kare magoya bayansa da aka caja da laifin dukan masu zanga-zanga wato masu zanga-zangar nuna rashin amincewa ta zo ta barke tsakanin magoya baya da kuma waɗanda ba sa goyon bayan mr trump ɗin kafin 'yan sanda suka shiga tsakani kuma suka kama wasu abokin hamayyar mr trump sanata bernie sanders ɗan takarar shugaba na jam'iyyar democrat ya gabatar da sanarwa yana mai faɗin cewa abin da ke haddasa tarzoma a wajen gangamin siyasar donald trump ba komi ba ne illa ɗan takarar da ke yayata tsana da rarrabuwar kawuna tsakanin jinsi da musulmi da mata da kuma nankasassun mutane furicin da ke nuni da maganganun da shi donald trump ɗin yake yi labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc a yau litinin shugaban najeriya muhammadu buhari zai ziyarci kasar equatorial guinea ga rahoton wakilinmu hassan maina kaina daga abuja na tuntuɓi kakakin fadar shugaban ƙasa malam garba shehu ko menene makasudin wannan ziyara da shugaba muhammadu buhari zai kai ƙasar ta equatorial guinea a yau din nan shine haɗin kai da makotanmu don a maganin matsalar tsaro da ta damu Najeriya. Kuma idan ba a manta ba, shugaban Muhammadu Buhari ya ce yana son fuskanci matsalar Boko Haram arewa masu gabasin Najeriya. Idan ya yi maganinta zai ne da hankalinsa zuwa kudu masu kudu ta Najeriya wato wajen bakin teku inda ake damun ƙasarmu da fitina iri daban-daban fitina da ta shafi satar gurbataccen man fetur da fashi da ake yi a kan ruwa na jirage da shigo da makamai don yin ta'addanci a saboda haka wannan ziyarar je a sakiriyar gini malabo wato ci gaba ne akan ziyara da duk inda ya kai da makwabtanmu. tsohon ministan harkokin wajen najeriya dr aliyu idi ya ce wannan ziyara na da muhimmanci ga tarayyar najeriya gaskiyan yanayi shine kamar sauran makwabtanmu wannan malabo tana da muhimmanci muhimmanci kwarai da gaske ma Abuja dan dalilai ma da yawa. Na farko tukuna shine su ma kasa ne mai arzikin mai da arzikin teku wanda muka hada tare da su Atlantic Ocean eh, muna da alaka tare da su cikin wannan abin da ake kira Gulf of Guinea yana da muhimmanci kwarai biyu akwai kuma wannan kusantake wanda yake tsakaninmu da su ana iya amfani da shi kama daga yan fasakori na mai da masu yin barna kan pipe pipe dinmu na, mai da offshore pipeline da, da offshore drill na, wanda suke cikin atlantic ocean mutane in ba a samu an fahimci juna da makwabtanmu da muke sharing wannan tekun da su ba za a yi mana barna. hafsan sojan najeriya mai murabus aliko yan rashid harun na kallon wannan ziyara ne ta fuskar tsaro. Malabo ai bata wuce kilomita kaɗan daga tsakaninmu da Kalaba ba. Tunda yanzu ya riga ya kange ƙasashenmu daga Nijar, Cameroon, Chadi da sauran kasashen mu ta nan. To abin da ya rage mishi yanzu ya koma ta ruwa. Kuma idan ka duba yanzu idan shigo ta wannan wurin ta wajen Malabo din nan, ta wajen Kalaba, ta wajen Akwa Ibom da sauransu za su iya kawo wani al'amuran da zai kawo cikas a ƙasar nan. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Shugaban da'irar malamai ta duniya Abdullah Muhsin Al-Turki ya zo ziyara a Najeriya ga kuma rahoton wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya. لها علاقة مع المملكة العربية السعودية shugaban majalisar musulunci ta duniya wato rabidatul alamil islami sheikh abdullah mahusin a turki ke magana filin saukan jiragen sama na abuja inda yake nuna da daddan tarihin alakar najeriya da saudiya don haka ne ma yace saudiya za ta taimakawa wa najeriya wajen yaki da miyagun akidu da ke fakewa da musulunci kamar yan ta'addan boko haram hanyar koma koyarwar alkur'ani da hadisin manzon allah ne za a iya yaki da wannan fitinar ta yan ta'adda da ke addabar kasashen musulmin duniya daban-daban. a Turki dai ya zo Najeriya ne don gagarumin taron karfafa sahihiyar akidar musulunci da wanzar da zaman lafiya da za a gudanar da haɗin gwiwar kungiyar Ahalu Sunna Izala. طبعا تأسس بقيادة المملكة و 34 دولة من ضمنها جمهورية نيجيريا الاتحادية shi kuma jakadan saudiya a najeriya fahad bino abdallah ya ce najeriya na daga gamayar kasashe 34 da saudiya za ta jagoranta don yi da ta'addanci eh, bin هناك ya ce ta'addancin 'yan ISIS da sauransu da ke murkushe zaman lafiyan kasashe ya saba wa koyarwar addinin Islama. Shugaban kungiyar Izala na ƙasa Sheikh Abdullahi Balalau ya yi ƙarin bayani kan taron. An san gugurmaya da halin da Najeriya ta shiga ciki 'yan shekaru da suka gabata na kashe-kashe da zub da jini waɗanda waɗansu daga cikinmu suka ɗauki rigan musulunci suke nuna cewa wannan shine addinin musulunci saboda su ulfahami mummunan fahimta akan ainihin wato addinin musulunci to yaya za a yi ita gwamnati na iya kokarinta don ta samar da zaman lafiya don hanyoyin da take bi na nuna karfi da abin da Allah ya bata amma wannan baya iyarwa karfi kawai baya isarwa sai an yi amfani da hikima kamar da Allah madaukakin sarki ce udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana kai wa'azi ka kira zuwa ga hanyar Allah saboda haka sai an yi amfani da maluman addinin musulunci tunda addinin musulunci aka dauki rigansa aka yi amfani da shi kuma aka bashi mummunan fahimta kuma aka sa waɗansu na kallonsa a haka to wadda zai nuna wa duniya da sauran al'umma cewa mummunan fahimta cewa waɗancan mutane da ire-iren wannan akida suke kai sai an samu haɗuwar maluman musulunci gaba ɗaya. taron da za a fara gadan-gadan a nan abuja ranar alhamis goma sha bakwai ga watan nan na maris zai samu buɗewa daga shugaba muhammadu buhari nasiru da malika kamarar amurka daga abuja najeriya. To kuma abokin aikinmu Aliyu Mustapha Sokoto da yanzu haka yake Najeriya ya yi hira da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya wato Ibrahim Magu inda ya fara da tambayarsa waɗanne irin nasarori ne kuke samu a yaƙi da cin hanci da rashawa? nasarori gashi nan kowa yana gani abin ba boye ba ce ya kamata mutane su fahimce mu illan cin hanci da rashawa da abin da ake kira cuwa-cuwa shine ni abin da ya fi damuna wasu they don't even think corruption is wrong ba su son cewa cin hanci laifi ne ba laifi ne hmm. ah, sai ka ga mutane biyu sun abin nan wani zai fara aiki Eh, wata daya wata biyu sai ka ga wani mai aiki tsakanin shi da Allah ya yi shekara ashirin da wani abu sai ka ga wannan sai ka ga ai latin na mm, shi eh, duk matsalan da muke da shi na wannan kasar wallahi cin hanci da rashawa dinnan. me muni abin ko da ka zo da irin muni ka sami abin da shi ya muni kwarai da gaske ai ba ba magana sun sata kudin gwamnati wajen 2.1 at one time a lokaci guda sun kashe turai dala ne 2.1 billion dollars you can imagine bai san ko ka taba zuwa national hospital ba na taba zuwa amma an daɗe akwai trauma center da ake kula da mutanen da suke cikin tashin hankali yes da equipment din da sauransu duk gaba daya shi medical chief medical officer ne ya ce mun bai kai 2 billion naira ba naira ma eh duk kayan aikin da ke wuri duk kayan aikin da da ginin da ba da wato ya riƙe abin da aka sa ta eh. kai sau goma na wannan abu yes so ka ga in za a ji za a abin nan gudana za a yi abin da yanzu daga lokacin da ka zo an samu ai kun samu kwatu kudade da yawa muna nan mun yi mun yi kwarai an san ko muna nan akai an san ko nawa ne mun a ba ka san na ga maka cewa ga abin da aka samu mm. wallahi kare nake because a yanzu haka yana nan akai kullum ne kullum kullum sai an samu wannan eh, an yi recovery kuna kama kuma kuna cigaba da kama mutane da yawa ai ba sani ba samu Allah ya zama kama duk wanda ya ce an ji yayi ya ci kudin jama'a ya za mu bar shi eh, chairman eh, wasu na cewa idan an kama mutane an ba da billions akan daɗe kafin a musu shari'o'i wace nasara kuke samu wajen kai su gaban shari'a ko ga da ka faɗa min gaskiya ta ka faɗa min kayan kowa ban tabawa To don jin ansar da zai bada sai a tare mu na hantsi don jin ci gaban shugaban EFCC wato Ibrahim Magu da wakilin mu da abokin aikin mu Aliyu Mustapha da yake can. Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To da aka yi jarabawan yawancin mu da aka ce sakamako ya fito sai aka ce mu ci ba to har mun ɗauki ƙaddara mun ce haka allah ya ƙaddara to kuma sai daga baya sai muka samu wani bayani har da takarda da ke nuna cewa waɗanda ma aka ce sun cin ashe ba ci su yi ba ba su aka yi jama'a assalamu alaikum da yake har yanzu ana ci gaba da gudanar da binciken rubda cikin da aka yi da tsabar kuɗi naira miliyan dubu ɗari da hamsin na sanya kyamarori da kayayyakin tsaro a najeriya za mu dakatar da wannan batun har sai zuwa lokacin da aka sake tono wani abin yau za mu juya ga wani abu da ya zamo ruwan dare a najeriya kuma abin da ke ci ma 'yan arewa da dama to a ƙwarya musamman waɗanda suke aiki ƙarƙashin gwamnatin tarayya a najeriya ashe dai ba wai a ofishin speto janar na 'yan sandan najeriya ko kuma a rundunar 'yan sandan ta najeriya ce kawai ake nuna bambanci da kyamar 'yan arewa ba a wata hukumar gwamnatin tarayyar najeriya mai suna hukumar bunƙasa sayar da kayayyakin najeriya ƙasashen waje ko kuma Najeriya Export Promotion Council a Turanci. Yanzu samun ƙarin girma ya zamo sai idan kai ɗan wata ƙabila guda ce ta Najeriya. Ba ma wai a ɓoye ake yin wannan abun ba, akwai shaida a bayyana kiri-kiri to amma waɗanda ya kamata su ce wani abu ko kuma su yi wani abu sun yi gum ko kuma sun mai da wannan batu kamar ba batu ba a shekarar da ta shige ta 2015 hukumar bunƙasa sayar da kayayyakin najeriya a ƙasashen waje ko kuma nepc a takaice ta gudanar da jarabawa domin yin ƙarin girma ga ma'aikatanta hukumar da aka damƙa wa alhakin gudanar da wannan jarabawa ita ce cibiyar haɓaka gudanar da mulki ko kuma center for management development ko cmd a takaici wadda take ƙarƙashin ofishin shugaban najeriya jami'in da ya kula da wannan jarabawa a madadin cibiyar ta cmd shine mr jb muhiya jami'in cibiyar mai kula da yankin abuja ita kuma hukumar nepc wadda ta buƙaci a yi wannan jarabawa ga ma'aikatanta tana ƙarƙashin jagorancin wani mutum ne mai suna Mr. Olusegun Awolowo wanda ya fito daga jihar Ogun. Muƙaddashinsa wato darakta mai kula da ofishin babban darakta ɗin sunansa Mr. Muraina Olajide Ibrahim wanda shi kuma ya fito ne daga jihar Ondo. A bayan da aka gudanar da wannan jarabawa, Mr. J.B. Mihia na cibiyar CMD ya rubuta rahoto a cikin watan Yulin 2015 kan wannan jarabawar ƙarin girma da suka gudanar mahukumar ta NEPC. Wannan jarabawa a raba ta gida uku. Na farko shine ɓangaren tambayoyi da suke gwada ko mutum yana da ƙwarewa kan mukamin da in an yi masa ƙarin girma zai samu, wanda aka bashi maki hamsin daga cikin ɗari sai tambayoyi akan dokokin ayyukan gwamnati waɗanda su kuma suke ɗauke da maki arba'in daga cikin ɗari saura maki goma da suka rage daga cikin ɗari ɗin kuma za a ba da su ne ga tambayoyin da suke neman gano ko mutum yana da masaniyar harkoki na yau da kullum wannan rahoto kansa yana kumshe da abubuwa na ban mamaki dalili shine ƙiri kiri inda aka ce za a ba mutum maki goma ga misali idan ya amsa dukkan tambayoyin daidai sai ka ga an ninka masa ko kuma an kara masa ya samu ashirin ko kuma ya samu goma sha biyar inda ya kamata a ce mutum ya samu maki arba'in idan har ya amsa dukkan tambayoyi daidai sai ka ga an ba mutum fiye da maki arba'in ɗin dukkan waɗanda aka yi ma irin wannan ƙari kuwa kusan akwai abu guda da ya haɗa su dukkan su 'yan kabila ɗaya ce daga cikin kabilun najeriya Kafin mu yi nisa, mu feɗe wannan magana dalla-dallarta, bari mu faro da jin ta bakin wani mataimakin darekta na hukumar ta NEPC wanda yana ɗaya daga cikin 'yan arewa su fiye da ashirin waɗanda aka murda wannan jarabawa domin kada a yi masu ƙarin girma wanda kuma ya ce shi bai damu da aji suna ko muryarsa ba domin babu wani babba ɗan arewa babu wani ɗan majalisa babu wata hukumar da ta dace da ba su kai kuka akan wannan abun ba to amma an yi shiru kamar an shuka dusa. To suna na Tijjani Zakari kafin soli. Ina aiki a ma'aikatar muta Nigerian Export Promotion Council. Ni ina matsayin mataimakin director wato assistant darakta a ma'aikatan. Wato korafinmu ba ni kaɗai ba ne ba mu wajen 25 ne wanda muke da korafi wanda muka rubuta muna neman abi mana hakinmu mun yi jarabawa ne wadda aka yi shekara kusan ma ni takwas da sauran yan uwan namu ba a yi mana jarabawa ba sai aka zo aka yi mana da wanda suke sun shekara hudu kenan suka yi aka haɗa mu da mu da muka shekara takwas da wanda shekara bakwai da wanda ya shekara shida duk sai aka haɗa aka yi mana guda ɗaya ba a bi magana seniority ba wannan jaraba ta mece jarabawa ce ta ci gaba wato ta promotion interview to da aka yi jarabawan yawancinmu da aka ce sakamako ya fito sai aka ce mu ci ba to har mun ɗauki kaddara mun ce haka Allah ya kaddara tunda ita rayuwa da ba ko lokaci abubuwa mai kyau da marasa kyau za su iya zo maka to kuma sai daga baya sai muka samu wani bayani har da takarda da ke nuna cewa waɗanda ma aka ce sun cin ashe ba ci suka yi ba ba su aka yi da za ki ga kamar an ce mutum ya tura jarba bisa goma mutum ya akwai wanda ya ci sha bakwai bisa goma wani ya ci ishirin bisa goma wani ya ci sha hudu bisa goma sai muka ga cewa ah, to wannan takarda da aka zo aka kama kuma ita ce wadda su wannan wata ma'aikata cmd su ne suka suka wannan jarba to sai muka cewa a'a to ashe abin dai akwai zalunci a ciki to shine sai muka rubuta muna neman hakkinmu mun kai eh, eh, ita head of service mun kai civil service commission mun kai eh, house of reps da senate da sauran ma'aikatu kamar su federal character da dai sauransu saboda a bi mana hakkinmu ka nawa akan wannan mukami naka yau shekara ta takwas kenan akan wannan mukami nawa na aston director tun 2008 ko da yake an zo an kama wata takarda daga baya aka ce a'a ban cancanta ba 2008 sai dai 2009 saboda takarda ta ta uh, masters da ke a hannunsu ya nuna cewa na karbi certificate din a 2008 shi daga january to amma wai kamata a ce na karbe shi ɗaya ga january shine zai qualifying dina ya zama to cewa lokacin ne za a yi mun abu na cikin kuma ni ba ma 2008 eh, din ma na gama ba tun 2006 na gama ban da ya samu karɓar takardar ba ne sai 2008 to da aka zo aka ce ban cancanta ba sai 2011 na je zan zauna aka ce baka cancanta ba za ka yi ba sai 2012 2012 ba a kira mu ba 2013 an ba mu kuɗin mota da kuɗin kwanan gida za mu zo sai muka zo sai aka ƙi mana sai aka yi ma wasu aka ce mu babu board wadda za ta yi mana amma kuma sai aka yi wanda za su zo su same mu assistant director su sai aka yi musu suka zo suka same mu to shine muka sake tafiya da su shine aka zo aka sake yi wanda suka zo suka same mu wannan lokacin su kuma aka sake sai aka ce sun ci mu bamu ci ba a dokance misali ma'aikacin gwamnati shekara nawa ya kamata yi akan mukami daya kafin a ƙara masa girma wato a dokance wanda ke mataki na daya zuwa na goma sha hudu shekara uku suke yi a mataki kafin a ƙara musu girma wanda ke daga mataki na sha hudu zuwa na sha biyar zuwa sha shida sha bakwai zuwa darakta wato daga chief zuwa assistant darakta daga assistant darakta zuwa deputy darakta daga nan zuwa darakta shekara hurhudu ne ake yi to idan ka shekara hudu ka cancanta za a yi maka jarabawa in ka ci in kuma akwai abin da ake kira vacancy akwai gurbi to za a baka in kuma ba gurbi to sai a ce maka babu sai gashi kai ka shekara takwas sai gashi na shekara takwas na shekara takwas na zo na farko zan zauna aka hana ni na biyu aka ban kuɗi da zan zo in yi jarbawan na zo ita ma aka hana mu dukkan mu ma waɗanda muka cancanta a lokacin sai na bayan mu aka ce su za su suka yi suka kamo mu daga nan ba a sake yi ba sai wannan shekarar ta wadda ta wuce 2015 kuma shi ne muka yi tare da su sai kuma aka ce su ɗin nan da bayan mu da su suka same mu sun ci mu mu ci ba kuma abin yadda shine sai daga baya sai muka samu wani yaro wanda akwai dan uwan shi muna aiki tare da shi ya ga cewa a'a shi ma wan shiga shi nan yana ofis din mu kuma ya ga ga takardun nan akwai zalunci sai ya kira ya ce mishi ka zo in baku takardu ku gani ga abin da fa ya faru an zalunce ku ku je ku bi hakkin ku ya dauka ya bamu ya ce to amma dai ku je ku yi kada ku ce ma ni na baku a lokacin da ya bamu saboda kada su zo su yi mishi wani victimization na ma'aikaci sai muka ce to mun gode muka dauki takarda muka je muka duba da course din da suka bamu kai daidai yake da ita wannan takarda da aka bamu daga CMD muka samu shugabaru muka ce kun ga akwai kuskure a je a gyara suka ce a su ba za su gyara ba su ba su wani kuskure da aka yi muka ce tunda babu wani kuskure mu za mu bi hakkin mu suka ce mu je duk inda za mu je mu bi hakkin namu to shine yanzu muka jijji inda muke ganin za a yi mana za a taimake mu a bi wani hakkin mu muka kai wannan korafi masu sauraro a shirinmu na gaba za ku ji sunayen 'yan lelen da shugabannin wani hukuma ta nepc suka ɗauko daga cikin 'yan ƙabilarsu suka ƙara musu yawan maki a rubuce a cikin jarabawar da suka yi sannan suka ƙara musu girma Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar mu kasance lafiya. Kafin mu kare bari mu koma ga takaitattun labaran duniya. Rashin kungiyar al arewacin Afirka ta yi ranar cewa ita ke da alhakin wani hari da mahara guda shida dauke da makamai sosai suka kai grand bassam wani wurin shakatawar gabar tekun ivory coast suka kashe farar hula goma sha hudu da sojoji guda biyu a jiya lahadi shugaban ivory coast san watara ya tabbatar da yawan mutanen da aka kashe kuma ya ce su ma maharan an kashe su Tashin wani ban mai ƙarfi ya ratsa babban dandalin Ankara babban birnin ƙasar Turkiyya a jiya Lahadi ya kashe akalla mutane 34. Ministan kiwon lafiya na ƙasar ya ce yanzu haka ana jinyar mutane 125 a asibiti a birnin Ankara. Mutane goma sha tara daga cikin wannan adadi kuma sun ji mummunan rauni. Ministan ya ce take a wurin mutane talatin suka mutu a yayin da hudu kuma suka mutu a asibiti. Ministan harkokin cikin gida na ƙasar ya ce a yau litinin dinnan idan Allah ya yarda ake sa ran kammala bincike. Wata ƙungiyar 'yan tawaye wadda take fafatawa kafaɗa da kafaɗa da ƙungiyar Taliban a ƙasar Afghanistan ta ce a shirye take ta halarci shawarwarin sulhu da gwamnatin ƙasar duk da ta babam da take da shi game da niyyar samun zaman lafiya na ɗaya ɓangaren. A makon jiya shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani ya sabanta ta yin shawarwarin sulhu ga dukkan ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar a wani yunkurin kawo ƙarshen yakin da ya ɗaiɗaita ƙasar da aka shekaru biyar ana yi. Mai magana da yan gwamnatin haɗin kan ƙasar Javad Faisal ya maraba da sanarwar. Ya faɗawa muryar Amurka cewa labari ne mai faranta rai da kuma muhimmanci. domin ƙungiyar ta yi shekaru tana fafata da gwamnatin ƙasar. jiya lahadi sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya zargi syria da laifin cewa kirikiri tana kokarin dagula shawarar samun zaman lafiya da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki ɗawainiyar gudanarwa da nufin kawo ƙarshen mummunar yakin basasar ƙasar na shekaru biyar ya ce Siriya ta yi haka ne a lokacin da ta buƙaci kada a tattauna batun tumbuke shugaba Bashar al-Assad daga mulki a wajen taron. Mr. Kerry ya ce an samu damar rage tarzoma a ƙasar da wajen kashi 80 zuwa kashi 90 daga cikin 100 tun lokacin da aka ta bude wuta makonni biyu da suka shige. da takaitattun labaran shirinmu na yanzu ya kammala sai kuma an jima yin Allah yarda za mu dawo a shirinmu na hantsi muna mika sakon ta'aziyya ga Jamila Ahmed Mai Damma ta gidan rediyon tarayya na Kaduna game da rasuwar mijinta Abdullahi Mai Kana Mahmud na sashin koyon aikin jarida na Jami'ar Kaduna sai kuma ta'aziyar mu ga Dr. Ibrahim Abdullahi SS wanda aka fi sani da Baba wanda mahaifinsa ya rasu shima mai suna Alhaji Abdullahi SS a jiya Lahadi a garin Kwantagora Allah Ubangiji ya ji kansu gaba daya mu kuma in ta ta zo Allah ya sa mu cika da imani. a madadin jimai ali da ta taya na gabatarwa sai kuma wanda ya jagoranci shirin cibahiro dodone injiniyan mu na yau shine zubair sai ni usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya